من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما وكان الله غفورا رحيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم لتحكم بين الناس بما أريك الله ولا تكن للخائن قسيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وقدره تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خير عباد أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين godiya ta الله ga من دون ya shigar don ba mu kasance muna da su yadda kawon ba in ba don su ya Allah ya gaba Da Allah muna roƙonka ka ƙara su yadda mu kuma ka daumar da mu a cikin shiri ya ta tabbata ga Allah da samu wannan yini na talata ɗaya daga cikin yinin nufin wannan wata na ramadani Da Allah muna shi. suna kama tsarki da kuma sifofin kuma ɗauka kuma muna tawassuli da dukkanin ibadodin da muke a cikin wannan ya Allah in dai domin ka nuna wannan aiki ka taimaka haɗa da mu a cikin bayanka mummunai da muna muna son ya Allah duk alayyar da za ka raba ka bayan ka ne Allah ka sa muna da mu a Allah ka so mu ka yarda da mu ka mu ka da kyakkyawar hanyar da kake so kuma kai da tare da mu da iyalanmu da ya'yanmu da sauran al'umma ya Allah muna roƙonka Allah ka yi rahama ka yi jin kai ga marubucin wannan littafi na Rabbul azhar na muhammad qur'an sai malami abubakar mahmud jibril kuma ka yi rahama ka yi jin kai ga mu'assasin wannan ƙungiya ta jama'atu zarar gida wa kamar sunna ta dukkanin magoya bayan shi cikin gaskiya muna ku ya Allah rumu na addini jagororinmu na sunna su Allah su baka kyakkyawa hanyar da za ta haifar da alheri gare mu da rayuwarmu ta duniya ta lafiya a yau in Allah ya so saboda tahiyar da babban malami ya yi dan lalurar tahiya Allah bai kokari ya dawo ba har zuwa yanzu kan haka sun je wakil sani saboda tsammanin haka ce ba in in san faɗa abin da ya sauƙaƙa daga cikin karantarwar da yake nuna ta wani littafi na rajin alfa muna roƙo Allah ya nuna kyakkyawan jagoranci na idan ba man cewa ne ba muna cikin sura ta hudu cikin jerin sura na alfa sura ta da suratul nisa'i sannan kuma in Allah so za mu tashi a daidai kan aya ta 104 haka ne ko aya ta 104 wannan sura suratul isra'i Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tahinu fi ibtigha'il qawm ولا تهنوا في ابتغاء ne. malai da yake Allah subhanahu ala ya umarci muminai a cikin ayoyin da suka gabata da cewa lalle koshe da ta shiga cikin sauna su yi hattara sannan ko su zama cikin shiri da kuma ɗaukar mukamai yanzu domin ko ta kwana har da ko cikin sallah in dai ba da lura ta gita ba da za ta hana wato sarki makamin kuma ana ruwan sama ko kuma wani rashin lafiya wanda kuma cikin ayat ta attahi Allah mai girma ta wuka. ya hana muminai daga wato yin sakaci ko kuma walakantarwa daga yin haka ko ya zaman tocewa kasance cikin rauni game da al'adarin da bidar danganci ya karka shi kulla hala a kowane lokaci a kowane hali akan haka faƙala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya wala ta hinu fi ga alƙawar kada ku yi sakaci kada ku yi rauni game da neman jama'an nan na kafirai da su katulu domin ku yaƙe su mana a kowane lokaci da zama tocewa ku zama cikin shiri da tanadi a ko ku zama shirye kuci duk lokacin da ku ga wani abu da ku da shi ba game da su lallai ku taya ku zabura ku kai ɗauki gare su to balle ma a ce su sun ka samu idan suka taɓa ku lalle su ji babu daɗi inda kunu ta lamuna idan dai kuna ganin cewa kun samu raɗaɗi kun ji a garkin an yi raunin duka gare ku a yakin da ya gabata musamman ma yakin gudu da aka yi wanda musulmai suka jiya ga jikinsu wanda abin da a sanadi umarnin da manzon rahama sallallahu alaihi salma ya bayar sai suka saba inda ya yi musu sansani a wani waje a can kololo duki ya ce ma wasu daga cikin mayakan musulmi kada su bar wannan wurin dada ko sun ga an yi rinjaye kan musulmi ko kuma musulmai suka yi rinjaye duk yadda al'amari ya kasance kasu baro to ganin karan farko allah mai girma ɗauka ya ba da nasar ga mummunai sun kai ɗauki ga kafirai kuma sun ragargaza san ma kafiran sun sheka saboda haka waɗanda a cikin a can saman tsololo dutse sai ka ci a ah, musu ya ɗakuwa na. ai an taimaki yan uwan mu je mu kwashi gani abdullahi ɗan zubair sai dai ba wancan abdullahi ɗan zubair na kawwan ba ɗan gidan aisha wanda aka wa aisha lakabi da umar abdullahi dan gida asma'u binti abubakar dan zubairu awwam ba shi ba wani abdullahi dan zubairu ne wanda aka shugabantar a kan ya ce kada ku tafi ga alƙawalin da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya yi da mu to sai dai mafi yawanci su ba su shi ba suka sai suna kwasar ganima a wannan lokaci wanda a sarkin yakin kafirai kuma jagoransu shine Khalid Walid a lokacin bai musulunta ba a shi hankali ne yana can saman yana can ga waɗancan da a dutse ya biyo musu ta baya ya daɗe su yi musu ruwa rago da bi su yi ta gargazawa amma a wannan lokaci abin ya kai ga uwar rundunar da aka da manzo a wannan lokaci suka tsere su ma wasansu ma sai da suka kai madina to kalla dai cikin wannan yaƙi sabai sun jika ta sun ji jiki saboda wannan jaraba da suka samu a sanadiyar saba wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye to shi ya dalilin da sa kuma Allah ya saukar da wannan aya da kuma ayoyin da ke biye domin a tsara gwazantar kadda su a hana musu jin tsoro a hana musu yin gibin kwaf don kada ya zama tocewa su yi luzin kwaf shi ne allah da girma ɗauka yake suna musu da nasarar da ya taɓa ba su a bara lokacin da aka yi yakin bada su ma a wancan lokacin kakarar ai jiya ga jikinsu shine Allah mai girma dauka ki cewa in ta kunu ta alamuna ya kuna ganin kun jira da din a wannan yakin da aka yi na Uhudu, to ai kuma fa in lahu ya alamuna su ma ka tana ai san ga cikin su ba kuma ko ga wannan yakin na na Uhud da suka kashe muku sa baya, ai kuma kun kashe musu da 24 mana kun gani ashe kenan ko ga wannan ma kun jira ga cikin ku su ma sun jira ga cikin ku haka ne ko fayin nan fayin nau ya su ma sun jira tsarin ma ta na kamar yadda kuma kuka samu radadi fayin misalukun su ma sun jira tsarin kamar yadda kuka ji wala tasbanu wala ajbanu su da suka ji tsoron tabarar ai ba su ji tsoro ba na sake kawo doki gare ku dan abin da suka ji shekarar ta gabata shi ya haifar da suka yi yunkurin shinka suka yi ta shekara domin su ta su fansa to saboda ka tun da su sun haka me yasa ku da an kai dauki gare ko kuma an ci nasara kan ku kuma za ku ji tsoro Allah ya ce wata duna min Allah kuma ku dinnan ku musulmai kuna fata wani alheri daga Allah subhanahu wataala kuna tsammanin samun nasara kuna tsammanin samun lada kuna tsammanin samun shahada an talin idan ya zama tutuwa wato kuka yaƙe su babu faduwa gare ku idan aka kashe ku kun idan kuma kuka yi nasara ko sai ku je da ganima da kuma lada to ne hasara a cikin wannan madama aka al'amari yake Allah ya ce wa tilkal ayyam da dawla habayin da waɗannan yanduka muna jujjuya su a tsakanin mutane yau gare ku gobe ga suwa ne da za a ce duk lokacin da wato aka je yaƙi musulmai suke nasara suke nasara suke nasara to tun da haka na to wa zai rage cikin kafirci kenan tun da kafirai sun san cewa ko sun yaki musulmai ba su nasara wa zai rage cikin kafirci kenan idan kun babu wanda ya rage cikin kafirci to ran wanda Allah subhanahu wataala ya ce wa sai ya tika wutar jahannama to suwa za a sa wa jahannama da ka gani yana daga cikin kima ubangiji da yasa al'amari ya kasance wato yini gare ku yini ga waɗancan haka ne ko kuna fata nasara da lada game da yaƙarsu irin wadda su ba su fata haka nan ba mai tsammani ya samu wani sakamako don ya yaƙi musulmi ko sun cinar ko mutuwansu in dai sun ci nasara to amfanin su da fa'ida suka samu kenan a nan duniya idan kuma ba su ba nasarar ta zama biyu ga ta duniya kuma ga ta lafiyar wa kana Allah aliman kuma Allah bai girma dauka masani ne bi kulli shay'in da koyi minhu yana daga cikin abin da Allah subhanahu ta'ala yake da masaniya game da shi Allah subhanahu ta'ala ya sa abin da ke amfanin ku shi dalilin da yasa yake karantar da ku waɗannan ayoyi da ke da waɗannan hukunce-hukunce wa ma ya durkum Allah kuma ya sa abin da ke cutar da ku yasa yake faɗa muku cewa ku shiri da rashin yin shiri din nan kamar ka da kawunan ku ne kuke yi ga halaka bai jazi ku sai Allah da girma ɗauka ya muku wato sakamako saboda ni yake fada muku aka domin kada ku ji tsoro kada ku walakantar ta a kowane lokaci kuma Allah mai hikima ne a cikin ayyuka ne fiye da kuka Allah ya tsara su akwai hikimar da tassa Allah ya tsara ta sai dai ku ba dole sai kun san haka ba amma dai kuna iya sanin haka idan al'umura suka tafi sannan bayan wannan kuma umma innal adalata sannan lalle yin adalci a cikin musulunci bai taƙaita ga tsare haƙoƙin musulmi kawai wanda kuke da aƙida guda ba sannan kuma addinin musulunci saboda adalci shi bai ba da dama idan musulmi ya tashi ko shari'a ta zo tsakanin musulmi wanda ba musulmi da wanda ba musulmi ba alƙali musulmi ko mai yin hukunci daga cikin musulmi ya karkata ga musulmi ya ba musulmi wato gaskiya ko da ba shi da ita musulunci bai yarda da wannan ba akan haka ne wato Allah mai girma ɗauka ya saukar da kusan ayoyi goma domin wato tabbatar da wannan mukaddima da malam ya yi wanda na ambata a halin ne Allah subhanahu wataala ya ce inna anzalna ilaykumul kitaba inna anzalna wato shi cikin shi a karantar su alkurani saboda kyakkyawan usulubin da aka gare shi saboda yawa Allah mai girma ɗauka inda kawo wata kissa doguwa sai wato ya kawo ta in samari form wato kamar ya zama tosuwa kanin labaru ko a yi samari ɗan abin da zai biyo ba cikin aya guda ko aya biyu wannan in ka fi kissa da kyau sai ka samu cewa ayoyin da za su biyo baya suna bayani ne in detail na wannan aya ta gaba wanda aka yi mukaddima ce daga abin da za a mata haka yake misali kamar in ka karanta suratul qasas kusan rabin suratul qasas ko jiya da haka Allah na girma dauka yana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albishir da kuma ana wato karantar da kafiran quraisha a kai kai ta ko za su gane abin da zai faru gare su kuma exactly abin da ya faru gare su wanda Allah yake bayani a cikin suratul kasas shi a daidai da abin da ya faru tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kafiran Quraishawa Allah mai girma dauka nan farkon suratul kasas yake ambata mana cewa Fir'auna ya yi girman kai a cikin ƙasa amma ya kasa mutane ne mutanen ƙasa su biyu ya kasa ta gida biyu ya raunana sashe wato bani isra'ila kenan ya mai da su ɗan kwadugo suna aikin wahalar da ba a biyar su sannan su kuma yan kabila ta kibdawa su kuma su ne ɗan daula su a mowa saboda haka su ɗan gata an nashi to saboda haka sai allah mai girma ɗauka ya bayan cewa sai sai muka yi niyyar bai baiwa ga waɗancan da aka raunana a cikin duniya don mu sanya su su ne masu ƙarfi sannan kuma musanya su cewa su an masu gadon ƙasa sannan kuma mu nuna masu fir'auna da tsaruna da hamana wato abinda suke jin tsoro na bayyana wanga al'amari da Allah subhanahu wataala ya ambata to ka gani wannan samari ne ko kuma headlines ne Kur'ani ya ambata cikin wannan sura na abinda zai biyo baya ana nuna manzo Allah in form of bishara na cewa lalle mutane ne za su kore shi a cikin garin ya ta yi ɗan shekarun da ba su wuce goma ba ko ba su kai goma ba allah ya baya karfi ya dawo yana abin buwayarwa a cikin kasar ya ci kasar da yaƙi ta kuma ƙarƙashin daular musulunci haka al'amari ya kasance to wannan shi an misali shi an dalilin saukar da suratul qasas abin sakewa manzo Allah bishara kenan to ka gani cikin kuma abin da ya faru kenan ga Musa da Tahir da yi Madayana a sanadiyya haka nan kuma ya dawo cikin kasar Allah mai girma da wuka ya bashi annabci da manzanci kuma Allah ya ba rinjaye inda ya ga gushewar daular Fir'auna exactly abin da ya faru ga nan Musa shi abin da ya faru ga nan wa sallallahu alaihi wasallam to abin da ya sami kawo nan saboda ya zama kuma shimfiɗa na wato kisa da Allah zai ambata wato a cikin surar ayoyin da aka yi halin da Allah mai girma ɗauka ce inna anzalna ilaikal kitaba hakika ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam mu ne mun ka saukar da alqur'ani gare ka kuma mun saukar da alqur'anin nan da gaskiya wato mutalifin bi inzal wato yana saukar da alqur'ani yana tudanye da gaskiya kuma gaskiyar nan kayi ta ko ga musulmi ko ba ga musulmi ba ko ga musulmi ko ba musulmi ba saboda adalcin musulunci shi zai haifar da wanda ba musulmi ba ya gane cewa addinin musulunci addinin gaskiya na ya tawo da musulunci Allah ne girma ta kai ce bainan nas illa da ta sa ko dalilin da yasa aka kawo aka yi wahayin alkurani gare ka aka saukar da shi da gaskiya domin kai ka yi gaskiya kai kunci na gaskiya saboda mi domin ka yi hukunci tsakanin mutane kuma ka yi musu hukunci da ma a rakan da abin da Allah nuna maka menene Allah nuna maka hukunce-hukunce da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna maka na cewa lalle ka hukunci tsakanin mutane da gaskiya in respect ko musulmai ne ko ba musulmai bane kai dai ka tsayar da gaskiya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya su zuwa gare ka kuma wala takun lil ka'ina fasima kada ka zama wato mai yin hukuma mai kama hukuma mai taimaka wajen rashin gaskiya ga marasa gaskiya ga masu yin kuskure kada ya zama to cewa ka zama mai taimakawa wajen hukuma gare su irin wannan al'amari makamancin shi ya taɓa faruwa a lokacin manzara ma sallallahu alaihi inda aka samu wata mata ta je ta yi abin nan ta yi sata ana ce mata makazuriya wannan mata da ta yi sata mace mai yar dangi ce yar babban gida ce to saboda haka da al'amarin ya bayyana sai sabai wato sai yan uwanta suka zo suna son wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya tona mata asiri kada a bayyana ta a samarinta sannan kuma kada a yanke mata hannu sai manzo rama sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ko da Fatima ce in Rasulullah sai ta ta sallallahu alaihi wasallam wallahi sai na yanke hannunta saboda haka wannan shi ya nuna adalci na musulunci kenan to sai Allah subhanahu ta'ala ya ci kuma واستغفر الله idan ka yi kasa kasa a cikin alkurani ko cikin suratul mu'minin ne za ka yi cikin da Allah subhanahu wataala ce inda ce illa idza tamanna alqa shaytan fi umniyati ko babu hajji haji ko zuwa babu wani manzo da muka taba aikowa sai safi sai shaytan ya yi buri ya je wa shubuha wata shubuha a cikin mi a cikin wato tunanin shi dan ya rikita da shi amma kuma Allah subhanahu wataala ba nasara yake ba su ba haka ya taɓa faruwa ga annabi dawud alaihi salatu inda wasu masu ƙara suka kawo mai ƙara kissa tana ɗan tsawo amma ba kawo ta na zai illai ko shara fi zane annabi dawud alaihi salatu wassalam ya kunci ga abin da ya bayyana gare shi saboda mutanen kirki suna yin fushi idan suka ga an yi zalunci saboda haka saboda zaluncin da ya ji ana sa a yi kirikiri sai ya hasala alali kuma labarin da aka ba shi ba haka ba to inda wato san samu matsala kasancewar wanda ke kara ko mutum guda kawai daga cikin su shi kadai ne ke magana ba a ba da dama ga abokin husuma domin ya kare kansu ba to kaga daga baya sai Allah da girma ɗauka daman Allah yana son ya nuna mishi ne yadda aka yi hukunci in an bi ta barawa a bi ta mabita to ka gani sai zama to kamar irin wannan yakan shigo cikin manzanni haka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa samun haka shi ma yana Madina abin yana maka gabanin hijira yana tare wasu jagororin Qurayshawa suka yi kungiya suka zo wajen shi ko kuma ya same su yana kokarin musu bayanin musulunci ko Allah zai sa su musulunta don musulunta kowanne cikinsu zai zama kamar musulunta jama'a saboda kowane jigo ne a cikin al'umma ana cikin wannan al'amari sai ga abdullahi ibn ummatum ya zo shi makahu ne ba gani yake yi ba Allah ya cuta imani a cikin zuciya dai ya zo yana sauri ya wajen manzo Allah amma yana cewa ya Muhammad allimni mimma allamaka bai sa abin da yake faruwa ba saboda rashin gani ya zo sai ka ya interrupting na maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi irin waɗannan mutane manzo Allah sai ga an samu jita ya samu damuwa ya dan juya kuma da sai Allah mai girma dauka ya saukar da wannan ayat a wa wata walla dan ja amma a cikin ta aka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin da ya zo da imani shi Allah ya zaba da musulunci ai bai abaka ya hika da a sarki saboda haka to kun ga misali haka kenan to shine illa da ta na alka shaitan fi ummati irin haka yakan faru ga ga annaba amma kuma tun abin bai faru ba da sun san so ta karkata sai Allah mai girma hauka ya mai da su ga daidai to shine Allah mai girma hauka ya cewa wato wasta ga firla ya manzo sallallahu alaihi wasallam ko da irin haka zai shigo cikin zuciyarka na ka so ka karkata wajen goyon bayan wani marashi gaskiya saboda ganin cewa shi an musulmi shi irin naka wancan kafiri ne ba irin naka na ba ko da wai ka so ka ɗan karkata to saboda ɗan karkata ɗin nan da ka yi wato wasu ga filin lantar ko kuma saboda wannan tunanin da shigo cikin zuciyarka ka nemi gafar Allah in hamamta bi shay'in min zalika a ce wai da za ka ɗan karkata ga wani abu da gaske saboda hasanatun abrasayatun eh, muqarrin ko saboda abubuwan da abinda managartan mutane za su yi zama kyakkyana to su masu kusanci ga Allah irin su annaba irin su manzanni shi ma matsayin kamar na gare su ko kuma matsayin kamar kuskure ne gare su to saboda haka shine Allah mai girma a ɗauka domin kada ya bar manza Allah wata illa ta ce ko mi kankantarta sai su wata ga illa ka nemi gafara Allah ko da haka zai shigo cikin zuciyarka inna Allah kana gafura saboda shi Allah subhanahu wataala bai bushe ba mai yawan gafara ne ga masu da gare sannan kuma shi ne rama na wato ga al'alqa bi ga masu da gare wannan sura wannan kissa da za ta dayo malam Allah shi rama gare shi a Sheikh Abubakar Mahmud dume. daga cikin ruwayoyin da malamai suka kawo na sababin nuzul ko asbabun nuzul na waɗannan ayoyin akwai waɗannan abuwa wasu malamai a cikin littafin tafsiri sun kawo sabanin haka amma suka rinjayar da wancan kisa sama da wannan wallahu alam cewa an rawaito cewa ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu kuma alfar mutanen Madina ana ce mai toma shi wannan toma sai ya tafi wata rigar take lokacin da ya sati wata da sai ya zama tutuwa sai ya sai kai ajiya koyo inda wani bai hudu ya ce gaji gaji ya abin shi bai hudan bai san halin bai san abin da bai san cewa ta tuta ya ba to lokacin da aka je bincike fa wuce da sai aka same ta inda hu inda wancan bai hudan lokacin da aka za fi ta na ya gane cewa riga sata ce to saboda haka sai a lambaran shi ta ga wanda ba shi ajiyar aka zo aka kiri tuma sai tuma ya ce a'a ba gaskiya ne han yan nemi ɗan uwa ne dangi ne cewa ta taimaka mai wajen hutuma domin ya samu gaskiya a yi tsaye tsayin daka domin a ba bai hudun sarkariya shi kuma a baya gaskiya kuma ma har suka bi dare suka je inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna mai hakikaniyar al'amari tsakani da Allah ɗan uwan nan na yasa wannan jin amma kuma suna san tun da wancan mai hudu ne tun da ba musulmi ne ba tun da kaza ne tun da kaza ne tun da kaza ne a dora musu wannan laifi an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai Allah cikin taimakon shi da rahama dai da yake gare bai kaddar manzo Allah ya karkata ga wannan ga wannan rashin gaskiya ba bai kaddar manzo Allah ya karkata ga rashin gaskiya ba ne Allah mai girma a ɗauka ya saukar da waɗannan ayoyi daga cikin subhanahu wa ta'ala cewa wala tujadil ya kai manzo Muhammad sallallahu alaihi sallam. kada ka yi jayayya kada ka kai wato mus anil ladina yakanuna anfusahum kada ka yi jayayya kada ka zama abokin jayayya ga mutanen da ke haɗin haɗinta kansu inda ya zama to cewa suna haɗinta kansu ta hanyar saba ma Allah sannan kuma su yi kokari su far da laifin da su aikata ga wanda bai ji bai gani ba tunanin cewa shi ba musulmi ne ba amma suna son su involvement ɗin a cikin wannan matsala Allah ya kada ka yaka, inna Allah lalle Allah la yakman kana kawwana bai san duk wanda ka kasance mai hali wato kasirin khiyana duk mutum mai yawan hali Allah bai san shi aka wanda da sigatul mubalaga asima kuma mai yawan sabon Allah Allah mai girma ɗauka zai tunan ayyu akimu Allah azaba yake yi saboda ka karantarwa musulunci ko wani darasi na musulunci karantarwa ce wanda in ka bi ta sai ta zama shirya gare kamar yadda Allah da manzo suka ambata kamar da zamantakewar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da yahudu a nan garin Makka ko kuma a nan garin Madina duk da kasancewa da yawa daga cikin ko mafi wasu su ba su imani ba amma an samu wasu ga gaskiya kiri kiri sun imani gaskiyar da take bayyana ga tasa ta tsawa daga cikin su musulunci kamar ɗin abdullahi ɗan salam kaɗan daga ciki akwai wata gajeren kisa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wata rana yana abin nan ya je wata unguwa ta kuraita abin nan ta yahudu sai iske wani bai hude a nan wajen yana zaune yana jinya wani kana kan an ga da matsananciyar rashin lafiya wadda ta kama da ciyan ajali duk abin da shi uban ya sani na auren ya a cikin attaura ya karanta ne amma yaron bai samu lafiya kuma ga rashin lafiya ya tare gaya sai ga manzo Allah ya biyo tanar biyo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo tanar sai wannan bai huda sai kira manzo Allah ya ce ya Muhammad ba Allah to ga dana nan kai mai addu'a saboda ga irin halin da yake duk karatun da ni mai duk rukuyar da ni mai attaura bai samu lafiya ba hai Na shi ta lafiyar karuwa ne yake zo ina san ka taimaka mai kai mai rukuya ma'ana ka kawo kai mai addu'a ka karanta mai qur'ani ko Allah zai ba shi lafiya sai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai ko ina hada ka da ubangijin da ya saukar da attaura da gaskiya ga annabin Allah Musa tsakaninka da Allah cikin littafin ku na attaura babu bayanin cewa ni annabin gaskiya na ba bayanin sikofi na a ciki E tsakaninka da Allah ba ka karanta wannan a cikin alkurani ba sai wannan bai hude ta ah, ni wallahi ban gani ba wallahi babu ban gani ba yaron da yake kwantaci ya sai haba ba ba ka ji tsoron Allah wallahi akwai kuma kata akwai su yaron yana faɗin wannan magana Allah na karɓar rayuwa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su bai magana tashi tashi wannan gawa ta mutu ba ta mutu ba aka je da wannan yaro aka yi mai jana'iza ta musulunci aka kurfe shi cikin makabarta ta mutu kaga gani yana ɗaya daga cikin hayo karantarsuwa ta musulunci ta gaskiya wadda sa duk da tsaurin kan yahudu ɗaiɗaikun sun musulunta a sanadiyar bayyana gaskiya sai Allah ce gaba Bismillah. Yastakuna min يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ci gaba Allah subhanahu wa ya ce wato su waɗannan mutanen da suka zo suka da haka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da kasance wasu musulmai suka yi tsammanin manzo Allah zai wata alfarma gare su domin a fice gaskiya ko kuma domin a koya gaskiya ba su gaskiya tare cewa ba ta da ita Allah subhanahu wataala ya ce wato su masu ha'inci din nan misali kamar tsirin tuma da kuma jama'a sai wato suna son su koye suna son su koye ma mutane gaskiya al'amari ya zan ba a gane da al'amari ya bayyana ba sai dai kuma wala ya tafi na min Allah ba su koye ma Allah dan shi Allah subhanahu wa ta'ala la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samai babu wani abu da ke koya gare shi ko nan cikin duniya ko sama wa huma an kuma Allah yana nan tare da su da ilimin shi ilimin shi na ko ina haka ne ko wa huma an aina ba mai izi bai suna Allah da girma ɗauka yana nan tare da su da ilimin da sanin shi a lokacin da suke kwana cikin dare ko kuma suke kashe dare suna tsare-tsaren suna dubare-dubare suna kulla makircin da suke makircin kullawa domin wai samu gaskiya tare da kasancewa ba ta ita suna kokarin wato lokacin da suke kwana suna tsare-tsaren a cikin dare suna shirya ma layar da min abinda sam Allah gani wa ala ba zai yi ba na wato abin da suka yi niyya kai na wannan manuwa ta na kowai gaskiya ta da kasancewa Don wannan nasu baya da gaskiya shi ya sata amma kuma yana san ya je da wannan laifi ga wani bai hudan da bai ji bai gani ba iyaka kawai ajiya aka bashi wa kana Allah bai ma ya na mahusa Allah bai gushe ba mai kewayewa ne da sani game da abubuwan da suke aikatawa sai Allah bai girma sauka shi wato alkur'ani ba yana karantar da kai ba a kosar da kai ga yunwar tarihin da kake ji a ana sa a karantar da kai wani darasi duk wata kisa da ka gani cikin alkur'ani akwai darasin da ko kuma sakon ta ke son ta isar sai dai in kai baka gane ba sannan kuma a matsayinka na malami mai wa'azi ko mai karantarwa ana karantar da kai ka zama mai gaskiya ko da akan kanka ne ko da akan ɗan uwanka ne ko da akan wani masoyinka ne da dai sauransu duk mai gaskiya ka ba shi gaskiya tsayar da gaskiya da adalci a cikin al'umma shi wato ke tabbatar da wato shi yake ya zama karantarsuwa ne ga waɗanda ba musulmi ba domin san adalcin musulunci sannan kuma addinin musulunci yana karantar da tsintsa hakuri musamman ga abin da zai kawo walakanci gare ka ko kuma cutar da addininka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai makarimul akhlaq aikace bayan ya karantar da su theoretically kuma ya karantar da su practically daga ciki manzo rahama sallallahu alaihi wasallam wata rana yana cikin garin Madina zuwa wani waje tare da wasu jama'a na sahabbai sai can wani bai hude a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lulluɓe da wani bargo sai can wani bai hude ya zo mai ta baya sai ya ja wannan bargon da ƙarfi ku ya abdul musallin hakuki da rikon bashi sai dai wannan lokaci sabbai na gana haka suka zaburo domin su yi naman farauta da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku da wannan dalili bashi yake biya ta ban biya shi ba shi lin da ya sami da na biya shi bashi ne da bai samu damar da yake mai haka wannan bai hude yana gana haka sai ya ga wato manzo Allah yana tare mabuya bayan da kocewa ai tsoka tsoka da shi ana yi da kuma irin cin zarafin da ya mai amma kuma manzo Rahama sallallahu alaihi wasallam ya hana taba shi wannan mutumin bai barorin nan ba sai da ya kalmar shahada saboda ganin irin yadda irin hankulin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kyakkyawan jagoranci to wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da sa addinin musulunci yake karantar da mu waɗannan kisoshi sannan kuma yana da kyau ka sani ɗan matsalolin da suka yi faruwa tsakanin safai da gangan Allah ya sa sun kai faruwa dai zama darasi gare ka da gangan Allah ya sa suka faru da ƙarshe ai manzo Allah bai bar duniya ba sai da Allah ya ce masa radiyallahu anhu wa radwan ko ba ka ba Allah wasu ala ya sa waɗannan matsalolin sun faru ne don su zama darasi gare mu matsalar ilahi matsalar zihari matsalar abin nan kulli matsalar ire-iren wannan matsala ta tsuma da makamantar suka domin a karantar da musu practically don mu ɗauki darasi a ciki don mu ɗauki darasi ciki saboda haka cikin sabon manzo Allah babu wani abin zargi babu wani wanda a abokin zargi cikin su ba wani abin zargi cikin su hatta ko irin matsalolin su ya faruwa a lokacin halifancin sai na ali da kuma muawiya har da shi akwai darasin da ake sa a karantar saboda babu wanda za ka soka dan dukkan wadan cikin dukkanin su akwai wadan akwa bushara da aljanna tun a nan duniya akalla shi muawiya akalla shi muawiya za ka cewa yana daga cikin mutum ɗari ɗaya da mutum dubu ɗaya da ɗari da suka raka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sulhu Hudaybiya a shekara ta shidda bayan hijira wanda Allah mai girma sauka ya saukar da laqadar radiyallahu an mu'min izba ta ta caja yana daga cikin shi ma a saktarin wannan abin nan sun da aka yi da aka rubuta waɗannan conditions na goma na condition goma din zalunci ka gani balle shi sai na Ali da ba sai an mata maka da shi ba ka gani wannan misali na na kama cewa da gangan Allah ya sa waɗannan abuwa suna ta faruwa tsakanin sabai dole a karanta da kai darasi saboda sun faru practically kuma ka ji yadda Qur'ani ya tafulin din waɗannan matsaloli da kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ha an shi karanta ko ha antum ya haula yanzu ya ku waɗannan mutane na ana magana da da wata sabai lokacin tsira da kuma duk wani wanda zai zo bayan su da duk wani wanda zai zo bayan su Allah ne girma da Allah mai girma ɗauka ya ce yanzu ga kuku waɗannan jadaltum ai fatan an kun so ku yi tuma game da abin da ya danganci misali irin abin da shi tuma ya aikata wanda ke kukan ku kun san baya da gaskiya kun san gaskiya al'amarin amma kuma ku yi tsaye tsaye da tadibin cewa ɗan uwan ku na domin kada ya kunyata to in kafirai suka san cewa kuna yin ha'inci ba ku da gaskiya bayan kuma ba ku da ita ku yi ƙoƙarin fice gaskiya ai kamar kuna ƙara nisantar da su ga musulunci ne amma idan ya zama cewa ko kasancewa duk mai gaskiya shi kuka ba gaskiya kun ƙara gurguso da su ne zuwa ga adalci musulunci yana ɗaya daga cikin da yasa Allah mai girma a ɗauka ya ambata a cikin suratul abin nan cikin suratul tauba yace wa in ahadun min al muslimin tijaraka fa ajur hatta yasma kalam Allah thumma ma mana. ni a dalili saboda ni saboda ka in ya zo wajenka ya ji halayenka ya ci ɗabi'unka ya ga mu'amalarka ya san komi na shi kuma sai ya tsaye tunani shin tasa al'umma haka take shi ma to ka gani wannan yana ɗaya daga cikin karsasu alkurani Allah ne girma dauka ya ce kuna son ku kama miki jayayya wajen kokarin rufe gaskiya kai hayatu duniya a nan cikin rayuwar duniya to a kaddara kun ci nasara manzo bai gane hakikanin yadda al'amari yake ba yayi kunci game da yadda al'amari ya bayyana gare shi to wato an manya kuna lahu alaihi to shine Allah mai girma ɗauka ce to fa mai ijazullah yau mai kiyama to ranar tashi alkiyama wa zai ne zai tsaya wajen ubangi subhanahu wa tsala ya kama mai wannan gidaje domin a samu mai gaskiya kamar yadda aka yi mai ita a nan duniya yasa manzon hama sallallahu alaihi ya ce, wato innakum nuna ilayya ku kuna kawo kara gare ni ni kuma yana muku hukunci da gwargwada abin da ya bayyana gare yana yiwa sashe daga cikin ku ya zan ya iya bayyanar da hujja ni kuma sai in yi hukunci da gwargwadon abin da ya bayyana gare ni to duk wanda ni yanke ni yanka wani haƙƙi na dan uwa ne ni bashi alali ya san bai gaskiya to wani yanki na na wutar jahannama ni yanka ni bashi in ya ga dama ya ɗauka in ya ga dama kuma ya aji da haka muka san cewa hukuncin alƙali bai halattar da halat kuma bai haramtar da haram hukunta alkali bai halartar da halat kuma bai haramtar da eh? bai haramtar da halat kuma bai halartar da haram ille kawai alkali ko da adilin alkali ne abin da ya bayyana gare ke hukunci da shi shi ya sauke na wanda Allah ya tura mishi in abin ya yi daidai haka al'amari yake shi ke na huta in ko ba ka ba lalar lafiya Allah gano wa tsala ya bayanar da gaskiyar zance shi dai alƙali ya bauta da ya yi hukuncin gwagwara abin da ya na gare amma ya kuna alai wakila ko kuma ranar tashi alkiyama wane ne zai zama majalisi ga wannan mara gaskiya wane ne zai zan matalisi gare shi wane ne zai tunkuɗe mai azabar Allah haka ne biyu wancan ha'inci dai a duniya babu shi Allah shi na kariya sai Allah subhanahu wataala ce ba shakka a kara maka Allah ya ce hukunci alƙalai raba gardama ya kai domin haka da hukuma amma dai ba yana ba mai karya gaskiya ba ko ya ba mai gaskiya karya ba haka bane shi alƙalai yana hukunci na domin ya raba gardama domin haka wadda fitina ita ce manuwa me ya gaba ومن يكسب اسما فإنما يكسب يحسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا وإثما ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا وإثما وإثما مبينا الله سبحانه وتعالى ta'ala سوى ومن kuma سوءا duk wanda aikata mummuna ya aikata zunubi wato ya muna na aikin shi dada ko ire-iren wannan aka abara ba ire-iren wanda aka rusana shi a cikin waɗannan ayoyin kamar ira samarin tuma da yake wani bai hude da sata lalu kuma shi yi ta awar ginin nafsa ko kuma wanda ya zalunci shi inda ya aikata wani aiki babba sannan kuma ya koya aikin nan nashi zulubin nan babba da aikata ko kuma zalincin nan babba kamar irin shirka da ta da yake Allah da girma sauka ya ce ce mafi girman wasu na shirka la zulmun azim ta ce mafi girman zalim to duk wanda aikata da ko wanga da aka ambata wato wani zulubi da aikata ko wani sako da aikata ko kuma shirka yayi ma kowanne ne banda kuna banda gure wa yastaga kuma yastaga filla sannan kuma ya zo ya tuba wajen ubangiji kuma taubatan nasuha da niyyar cewa ba zai koma ba ya kyauta aikin shi da jidin lahar kura zai samu Allah cewa mai yawan gafara ne gare ko kuma mai gafara ne gare rahima sannan kuma Allah mai rahama ne biji gare kuma wa mai yafi hikimar duk wanda aikata wani zunubi fa yana ma a ala nafs sakamakon zunubin nan zai koma a kan shi la'anna Fadu alai alaiha saboda sakamakon zunubin nan a kan shi zai koma domin shi za awa sakamako da shi wala ligari wala yadul wannan zunubin da ya aikata ba ya koma ga saboda wala ta zurwa da rabbin wuzar kufra haka ne ko wa kana Allahu alimu kuma Allah bai gushe ba wato masani ne hakimin kuma Allah mai hikima ne ya yi tun ihi a cikin ayyukan duk abin da kaga Allah aikata akwai wato hikima ta hukuntar da Allah wata Allah aikata sai dai kai sai kila baka san hikima ba yana yiwa kila ka sani nan gaba ko kuma ya zama to cewa ka bar duniya baka sani amma da shi Allah ya sani kuma umar yasif tabi'a duk wanda ya aikata wani zunubi karami ko kuma ya aikata isman zunubi babba daga cikin kaba'irori waɗanda aka ambaci narfa azaba gare su ga wanda ya faye su in ya za har ya mutu bai duba kuma bai daga cikin limayin shawatin da Allah ya ambata kamar irin su zina kamar irin su caca kamar irin su luwaɗi kamar irin sata da sauran kaba'irori din malamai ta ambace su a cikin littafansu daban-daban a ambace su a wani littafi musamman game da haka abdullahi ta abbas ma ya ce kabaira ta taka nan ku saboda haka dana ko wani irin zunubi ne dana ko zunubi ne karami mutum ya aikata ko kuma zunubi ne babba kamar irin kabaira sun mayar mu bihi bari a san na ce wani barantattun mutum da bai ji bai gani ba ya ce da shi yace shi ya aikata faka dai ta mala bauta na hakika ya ɗauki kiran ƙarya abinda abu ta shi ne karen tsariya matsalaki abinda ya zama tosuwa ba ba bai ko alama sai ba sai ka ji wani da shi manzo rahama sallallahu alaihi wasallam yana cikin safai sai wani lokacin da yake wato yin mutane wa'azi yana musu kashe da yana musu gargadi game da matsalar giba to sai wani sahabi ya ce ya rasulullah yanzu idan na ambaci wani ɗan uwana da wani aiki mummuna wanda yake yana da shi ya aikata shi giba shi ne ni da zalla ce in ka aibate da mummuna lalle hakika giba shi na kai in har ya zama to ya aikata amma in kuma bai aikata ba to karan tsariya na kai kazafi ne kai ne shi ne Allah mai kima ɗauka ya ce faka dai ta mala nan hakika ya ɗauki karan tsariya wai kuma mabina kuma ya ɗauki zunubi mabayyin zunubi babba ya kasu buhu wanda ya ɗauki Allah ta mana kariya daga irin waɗannan miyagun Allah subhanahu wataala ce walaula fadlullahi ka kan dai ko walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu lahamma وكان فضل الله عليك عظيما الله سبحانه وتعالى يكفي منذ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم la alaika ya manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba dan tsin tsaffalala Allah dai gare ka ba dai wahaya alqurani gare ka aka saukar da qur'ani gare ka kuma aka ɗabi'ance ka da ƙur'ani ya zan kai ba mai saba mishi kake ba wa rahmatu kuma ba dan tsin tsara hama Allah gare ka ba da ya tsare ka daga aikata zunubai ya zan ba da za'i ka gargata ga rashin gaskiya balle ka goyi bayan rashin gaskiya saboda taimakon da Allah ya baka na falalar da ya gare ka da kuma rahama ta da ya tsare ka in ba da haka nan ba in ba da haka nan ba to da ka karkata zuwa ga abinda da su umar suke shine jawabi wannan sharri to Allah mai girma dauka ya kare manzo sallallahu alaihi wasallam in ba da haka ba lahammat ta'ifatin min wato da abin nan wani yanki daga cikin masu ha'incin nan kamar irin misalin tsoma da jama'a sai da sun himman da sun yi kokari da sun yi niyyar an yi dulluka su ba an yi su fatar da kai anil kaza bil haqq daga yin hukunci da gaskiya saboda lallacin da suke yi maka na kayi ka yi haka ɗai to sai ya zama to cewa ba samu haka nan gare ka ba ka tsaya tsayin mai daka domin ka bayyana da gaskiya Allah mai girma wuka ce wala ya na ba su kofatar da kowa da irin wannan tafiya, ta su illa an fi son sai kawun nan don su suka ɓace ga gaskiya musamman waɗannan ruwa abin da aka yi game da wannan matsala idan ba su duba suka koma ma Allah suka daina irin wannan mummunan abin nan kuri nasu wa ma ya duru naka mai shayin ba su ya cutar da kai da komi la'anna wa bala udulalin alayhim saboda sakamakon batar wasu kan al'umma Allah mai girma da wuka nan kusan ƙarshen ayat sai ya ambaci kwatankwacin ayar nan ina tsammanin ta biyu da take cikin suratul juma'a da Allah subhanahu wataala ya ce huwa allazi anzala huwa allazi anzala arsala huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq يتلو عليهم آياتي آية كان تامنا تا والذي بعث في هنا ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله سبحانه وتعالى سوى النسورة آية بسيتي هو الذي بعث في الأميين رسولا شي الله شيني وندي دي أيقول وان منذوب وان منذوب ما يقيمة ما يدرجة أتين جماعة نأميين waɗanda ya zama cewa wani littafi bai sauka gare su ba gabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda bayan gargajiya ba san komi ba aka danganta su da uwa saboda lokacin da yaro ya zo duniya zuciya ce tana tabulara kamar yadda kuka san blank sheet of paper gaba da baya babu ko digo ko to kamar yadda suka shigo cikin duniya ba ilimi kuma haka suka rayu na ayi rinja da mafi yawancin ko da yake akwai ɗaiɗaikun masu karatu da wuce kamar irin su na damar da makamantarsu. amma da sai aka yi magana game da mafi rinja to shi Allah shi ne wanda ya saukar da wato ya aiko da wani ya da wani manzo mai kima mai daraja a cikin jama'a na umiyai da manzon nan ya zo sai zan ya sulu alaihim ayatihi yana yi musu tilawa yana koya musu yadda ake karatun aya alkurani nan malamai suka ce yana koya musu yadda ake karanta alkurani mujawwidat ta da tajawizin tartili tartili kamar yadda kuka san muna da malamai kamar irin su mu waɗanda suka tsayu suna karantar da wato qur'ani ta da tajawidin haka manzo Allah aikin shi na farko kenan game da qur'ani yatlu alaihim ayati yana karanta musu yana koya musu yadda ake karatun ayatul qur'ani Wai ya allimuhumul kitabu sannan yana karantar da su tafsirin ayoyi din nan nan wa ya allimuhumul yana karantar da su tafsirin wato ayatul qur'ani wal hikma sannan yana karantar da su sunna tai dan sunnan ma wahayin ta aka yi manzo Allah ba ra'ayin shi ne yake fada ba to shi yasa nace wannan aya tana alaka da wannan karshe ayat Allah ce wa anzal wa anzal wa anzalallahu alaikal kitaba sai Allah mai girma dauka ya sauka da Qur'ani gare ka ya saukar da ƙur'ani gare ka ta kai ƙur'ani saukar da shi a kai ko wal hikima sannan kuma ya saukar da hikima ce ya saukar da hikima gare ka hikima nan ita ce sunan manzo Allah hadisan manzo Allah explanation na ƙur'ani saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wala yantuku anil hawa in huwa illa wahayi yuha ka gani zancen da manzo Allah yake fada na bayanin ƙur'ani, na tafsirin ƙur'ani shi ka saukar da shi kai kamar yadda yake inna alaina jam'a huwa qur'ana wai za ka rana fattabe qur'ana summa inna alaina bayana duk dai yana nuna mana cewa sunnan manzo Allah ita kanta saukarta ce wa Allah maka kuma Allah mai girma dauka ya sanar da kai malam ta kunta al wanda tanda baka sani ba saboda lokacin da mala'ika jibril ya zo wajen manzo Allah yake a kogon hira da yace mai ikira lokacin manzo Allah ya kammala shekara 40 a cikin zuwan nan da yake sai ce mai a ganin manzo Allah na farko ga jibril sai ce mai ikira kai karatu sai ce ma ana bi tsari ni ba mai karatu ne babban iya karatu ba saboda manzo Allah ga lokacin bai iya karatu ba ma ana bi tsari bai iya karatu ba ya dace da Allah da cewa Allah maka kuma Allah ya sanar da kai malam ka kunta alam abinda canda baka sani ba min al-ahkam na daga hukunce hukunce da kuma ilimin gaibi gabanin wahayi alkurani gabanin annabci gabanin manzanci baka san shi ba kaga yana daga cikin falla Allah da ya haka gare ka wa kana falla alayka azima wannan fallalati Allah ya yi gare ka mai girman gaske la'annahu domin la fadala afdal min min nubuwa don babu wata fallalawar ta kai annabci babu wata fallalawar ta kai manzanci Allah zai girma dauka yayi wannan baiwa gare ka Allah muna roƙonka ka ƙara falala da salati da salama ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam sai mu kuma rabbana la ta'khudhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih wa fa anna billana wa hamna anta mawlana fansurna ala alqawmi al-kafirin fa subhana alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in Thank you.